A taron manema labaran da suka kira, ƙwararrun likitoci magoya bayan ƙungiyar SMES sun yi da abin da suka kira take-taken hukumomin kiwon lafiya sakamakon tursasawar da suka ce ana yi wa abokan aikinsu a nan Nijar, kamar yadda abin ya faru a baya-bayan nan da wata kwararriyar likitar cutar daji Dr. Dile Ismuha, Dr. Nafisa Naneto, kusa ce a kungiyar kwararrun likitoci. A kwanakin baya in kuna tune ta hito ta yi wata magana ta ce mutane marasa lahiya na Nijar da ake hidda a je a kai su a musu magani a waje. Eh, ana wata kumbiya kumbiya ana wata ƙasa. Misali abun da in aka hidda mutum ana yin mai maganin a miliyan uku ko miliyan hudu sai ku ga a yi ta wajen miliyan goma sha. kenan kuɗin na ana yi mu mutum biyu mutum uku magani ya eh, dukkan mu mun san wannan ha tuni dai kungiyar tasmas ta shigar da kara a gaban hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya domin ta binciki wannan al'amari in ji sakataranta dr zabairu kwangwize tun hari da an ka kawar kawo na cewa wannan evacuation eh, mun ka ce to mu ba mu wani cece kuce mun ka ta can gidan halsiya halsiya ta duba ta gani mu ne likitocin muke takardun muke gani yan malati za mu taimaka duk abun da muka sani za mu haɗi a samu a ga gaske inda take a gani esko lalle kudin Nijar ana nan ana bata ta ko ba ake gabata ta waɗanda ake aika kasashen waje a yi musu magani ana ga aika su wurin da ya kamata ko bai kamata ba wato ko rubutawa ita hukumar yaƙi da cin hanci wasiƙa kenan akan buƙatar ta gudanar da bincike eh mun rubuta mata wasiƙa sun kire mu sun saurare mu muna jira yanzu a gaba ko bai zai faru. A karan farko tun bayan tasowar wannan takaddama ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ya mai da martani ta hanyar taron manema labaran da magatakardar ministan Abashira Nau ya kira a jiya Laraba. Illo Muhammadu na daga cikin shika-shikan ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma. Da kanta ta je ta nemi a bata 'yancin ta je ta aiki cikin gidan kungiya mai zaman kanta kuma aka bata wannan 'yancin ta je ta yi wannan aikin. daga baya ta ta tambaya optal a yi mata kwantara saboda ta aiki cikin optal to lokaci ya kai na optal ta sa aka tsaye da wannan kwantaran bisa ga abin da kuma in ce doka ta bada ta ƙasa ministan kiwon ya ce a dawo wannan gidan likitan babba inda dai lalle lalle yan malati ake ma aiki yanzu dai hankalin yan Nijar ya karkata wajen hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya domin jin abubuwan da rahoton bincikenta zai kunsa Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.